Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan ƙabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta ƙungiyar IPOB ta 'yan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasan suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Na yanzu za a bi gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. saboda amma sai ka ga gauna ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya a pop bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta Sun haramta ta eh, sun haramta ta eh. Eh, ta ci an samu an samu zaman lafiya sosai yarima shatima shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewa ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a aba. A guguje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne ce da wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru na shi na ga wasu kwarai mu muka haɗa wani malamin muka ce su sa kayan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yi ta kasan yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma haka ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana kan wannan abu kuma sun yi bayani masu da sun yaba mana wannan aikin mu ne a tasa gudumawa aziz olasungo saka ya aza laifin irin goyon bayan da nnamdi kano yake samu kan rashin ayyukan yi na gan ke nnamdi kano wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba su da wannan biafran zaman lafiya fi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya na yanzu za a na gaskiya duk wadda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda sai ka na gwamna ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya a pop bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta eh, sun haramta ta eh. Eh, ta an samu an samu zaman lafiya sosai Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan ƙabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta ƙungiyar IPOB ta 'yan aware. da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasan suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Yarima Shatima, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Arewa, ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a aba. A guje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari mm. ni ne ce din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru na mm. ba mu kare wannan malamin muka ce su sa kayan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yi dafa yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati mata ya ba mana kan na abu kuma sun yi bayani ba sun yi mana wannan aikin mu ne A tasa gudumawa, Aziz Olasumbo Saka ya aza laifin irin goyon bayan da Nnamdi Kano yake samu kan rashin ayyukan yi. Na gan ke Nnamdi Kano, wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan. Gaskiya suna da aiki ne, aiki ne na gan babu. Da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan. Saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana. Da an muka magana da su ce ba ruwansu da wannan biyafran. Zaman lafiya fi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.